addu'a kan wata jarabawa da mahaifiyarsa take ciki wanda ce algafarta malam ne ya kamata mutum ya ce lokacin shan ruwa allah ya biya muku bukatunku gaba ɗai abin da ya kamata mutum ce lokacin shan ruwa akwai addu'a ta shan ruwan sannan kuma akwai addu'a ta bukata addu'a shan ruwa ita ce zahaba zama'u wabtalat al'uruq wa thabata al'ajru insha Allah in mutum ya gama bude baki abin zai faɗa kenan lokacin da kuma yake bude baki addu'o'in bukatu ana karɓar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a mai da addu'a lokacin da ake bude baki haka mutum na bude baki ne dan samu sarari sai dan tsaya ya yi addu'a sannan ya ci gaba ne ya samu sarari kuma ya tsaya ya roƙa ya ci gaba to wannan addu'a ana karɓar ta in kuma an ƙara bude bakin gaba dai sai a faɗi waccan zahaba zama'u wa butallatil uruqu wa thabata al insha Allah yace waɗanne irin kaya ne ya kamata zawarawa su sa irin kaya ne duk mata za su sa musulmi ba bambanci don tana ba zawara ba amma ta dama ta dinga tallata kanta ne ta fito ta sa kwalli da gazal da jan baki ta fito tana taunar dabi abin nan cingam akan hanya don a gano ba mata aure ba ce musulunci bai da wannan ba da Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin Allah bai ware ba duk mata ne gaba ɗaya matan annabi ƴaƴansa sauran matan muminai Allah ce su rufe jikinsu gaba ɗaya ba bambanci tsakanin bazawara da mata aure ba bambanci tsakanin mata aure da budurwa da bata yi aure ba dukkan su Allah ya wajabta masu su sa hijabi su sa niqabi su rufe jikinsu gaba ɗai ka a ga wani ba cikin jikinsu kan su kaya masu sharara za su dinga siffanta jikinsu ba bambanci tsakanin mata gaba ɗai kamun kanki shi zai yi nuni zuwa gare ki sannan kuma wanda suka san ki a anguwa za su sanar da wani ce akwai wance wajen mu ko kwanakin na yi aure irin haka wani abokinmu ya zo ya ce ga wance wani kamar ka neme ta ba kuma wanda ya santa da kamun kanta da komi aka zo kuma aka aure ta da haka ba wai sai an fito an ba da an zubar da mutunci ba za a ganta ke ke bazawara ce ha a zo a neme ki ba da kamun kanki da mutuncinki makotanki abokan shiya yan shiya san cewa gidan wancan akwai wanci gidan wani akwai wanci kuma irin masu kama kan ai su aka yi ma nema su ake nema ruwa a jallo da an san cewa tana da kamun kai tana da yawan hijabi sai ga ustazai suna neman ta bayan Allah managarta haka irin wanda su ya kamata da aka kama kai domin a ji tsoron Allah kuma a yi Allah da'a sannan kuma a yi aure cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a samu lada yana son sanin hukuncin mai azumin da ya ci abinci da mantuwa manzo Allah ya ce duk wanda ya mance ya ci ko ya sha Allah ne ya ci da shi ya sha da shi a ruwayar hakim wannan ruwayar musulmi kenan a ruwayar hakim manzo Allah ya ce wanda ya manta ya ci ko ya sha a cikin watan azumin ramadan babu kafara ba ranko ba kafara daga inda mutum manci wayi to babu laifi azumin shi ranar lafiya lau wannan ce ya gafarta malam mutum ne ya bar wata sallah har lokacin wata sallar ya zo ko kuma ya bar da dama shi ya zai ranka su idan ganganci ne nan ne malamai suke da sabani in kuma mantuwa ce wannan ba wani sabani ranko yana kan shi sai ya ranka mantuwa ko bacci ko shagaltuwa wannan ba shakka za a ranka ba wani sabani tsakanin malamai rashin lafiya ita ma in dai hankali ya kau in dai hankali bai kau wannan sai an yi sallah dole cikin kowane hali amma wanda ya ganganta barin sallar farilla yana ji yana gani da lafiyarsa da hankalinsa ba wani uzuri a gabansa ya bar sallah har lokacin ta ya fita to wannan shi malamai suke da sabani kan shi malikiya kamar da muka sani a nan gida sun tafi akan cewa tun da dai aka ranka sallar da aka manci to ranka wadda aka yi gangancin bari ya fi dacewa shekul da bin taimiyya a cikin littafin sa al-ikhtiyarat ko kuma littafin da aka hada mai suna ikhtiyarat al-fiqhiyya na ibn taimiyya shi kuma yace ba wani dalili na rankon sallar da aka bari da gangan ba wani dalili domin salloli Allah shata masa lokuta yadda ka san in kai sallar asuba yanzu ba a karbe ta ba babu bauta da kan ka ba asuba din jiya zuwa yanzu ba za ka karɓe ta ba to yadda ba a karɓar sallah kafin lokacinta haka kuma ba a karɓar ta in lokacinta ya wuce in dai da gangan aka batta to wani ce kuma magana ingantatta duk wanda ya gangancin barin sallah to daidai yake da wanda ya gangancin yin ta kafin lokacinta yadda wancan bai da sallah shi ma bai da ita da abin da zai maganin laifinsa shine neman gafara da istighfari da tuba da kuma yawaita yin nafiloli amma dai barin sala da gangan bai da wani gyara in dai lokacin ta ya fita kamar yanta ne kafin lokacin ta ya shiga shi kuma wannan dan uwa yana neman malam ya mashi karin bayani akan kalmar ra'ina ra'ina ai mun yi bayani can baya kwarai wasu malamai sun fassara ta ita tana nufin ka saurare mu ka jinkirta mana wasu kuma malamai suka ce kawai dai kalma ce da Allah ya kyamata ba sai mun tsaya ba zai akan ma'anarta ba Allah ya kyamaci kalmar ya kyamaci a gaya wa manzon shi ita amma da wacce ma'anar ita ce ma'anarta a wajen wa'inda suka fasara ma'anarta cewa jinkirta mana saurara mana to sai ya zama kalmar tana da ma'ana a larabci tana da ma'ana kuma a wajen yahudawa a larabci wannan shine ma'anarta wajen yahudawa tana nufin zagi da wautarwa to sai yahuda suka dinga amfani da kalmar da tasu ma'ana suna faɗin ta ga annabi da abin da ta kunsa na ma'anarsu to sai allah ce a daina wanda wannan muka faɗi cewa ya nuna hana kwaikwayon yahuda da kama da su wannan ya ce shin ya halatta mutum ya tsayar da masallaci guda idan aka yi kira ya sha ruwa ko in aka yi kiran ya ba sahur in ya zama ladanin masallacin yana da kiyayewa kuma sauran misali a ce ba su da kiyayewa to don ka kula da ladanin da ke kiyaye lokuta wanda ke taka tsantsa yana da masaniya game da shigar lokuta ka kiyaye lokuta don wannan kake bin sa wannan babu laifi da akwai ladanan da su ba ruwansu kawai da aka saba kullum haka za a ta kiran sallah ba su kula da canjin lokaci don kasancewa akwai ladanan da haka don haita batunsu ka kula da ladanin da yake kula da lokuta wannan babu laifi masha Allah barakalla kafin mu rufe akwai sakon sadakar alkur'ani mai girma da kuma tabarmi daga matar gwamna hajji asma'u Allah ya saka alkhairi duka duka anan kuma za mu ja aya a wannan tafsir alkur'ani mai girma na yau da mukan ɗauko muku daga masallacin juma'a na sahaba da ke shayar samarin sau. wanda babban limamin masallacin a sheik sa'id Aliyu mai kwano gusau ke gabatarwa tare da majabikinsa malam bashir muhammad Aliyu mai kwano sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu dora inda muka kwana amma kafin nan a madadin bawan allah da ke daukar nauyin kawo muku wannan tafsiri duka duka nake ce da ku wassalamu alaikum wa rahmatullah